Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 26 ga watan Disamban shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba, Baba ku makirri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Rundunar tsaron Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda goma sha uku. Babu alamar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamfin Amurka bayan da shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir ya faɗa taron magoya bayansa jiya talata cewa wannan ƙoƙari nasu na fitowa da suka yi domin su saurare shi ya aika saƙo ƙarara ga waɗansu da ya kira masu cin amanar ƙasa. to kanan labaran kenan da yake har yau ana ci gaba da gudanar da bukukuwan kirismeti yau shirin namu zai mai da hankali ne akan muhimmancin wannan rana inda wani shugaban matasan krista a najeriya ke cewa ba ranan cewa a je a yi shaye-shaye cire ba ne wannan rana ne da ya kamata a nuna godiya ga ubangiji kuma a tallafa ma wa'anda su ba su da shi a jamhuriyar niger kuma al'ummar musulmin kwanni ne suka taya 'yan uwansu mabiya addinin krista bikin wannan ranar kirsimeti to ko menene hujjar su to dama duk abinda da musulmi ke tun karo da shi shine alkur'ani to ƙur'anin ma ya tabbatar kiristoci su an mafi kusa ga musulmai kenan yan uwanmu ne to bayan haka madina dauda kuma za ta shigo mana da shirinta na demokaradiyya a yau amma fa sai mun fara da cin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya rundunar tsaron najeriya ta operation lafiya dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda goma sha uku sakamakon wani kwantan ɓauna da waɗansu da ake zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne suka yi masu kan titin maiduguri zuwa damaturu harin da ya yi sanadin mutuwar sojojin da kuma 'yan sanda guda biyu ya faru ne ranar litinin a lokacin da suke sintiri a kan wata hanya da ke bayan garin damaturu a jihar yobe sanarwar da ke dauke da rattaba hannun kakakin rundunar kanar onyema nwachuku na nuni da cewa jami'an tsaron suna kan farautar maharan ta kuma ce tuni an kwashe gawarwaki waɗanda aka kashe yayin da aka kai waɗanda waɗanda aka ji wa raunuka asibiti inda aka yi masu jinya wakilinmu haruna dauda na ɗauke da ƙarin bayani sanarwar ya kara da cewa a ranar jajibirin kirsimeti ne wasu maharan da ake zaton yayan kungiyar boko haram din ne suka yi hari kan sansanonin soja da ke garin kukare ta karamar hukumar jimaturu da ke jihar yobe inda jami'an sojan nan suka fitattake su kuma suka kashe wasu da dama daga cikin su sai dai ce abin takaici a haruna ta daya daga cikin jami'an sojan nasu wannan hari dai da aka ce a kudar misalin karfe shida da rabi na maraice ya haifar da tashin hankali ga mazauna wannan ƙauye da ke dab da kan titi da kuma kewaye da sojoji sai dai wasu rahoton da ke fitowa baya bayanan na nuni da cewa waɗannan mahara sun kone makarantar firamare na garin kuka kukaretan da kuma kwashe magunguna a wasu ɗakunan shan magani da ke garin na kukaretan sai dai babu wani asarar rai da aka samu daga bangaren farin hula rahoton haruna dauda biyu daga maiduguri yanzu haka an sake samun wani yaro ɗan ƙasar guatemala da ya mutu yayin da yake tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar ƙasar amurka yaron ɗan shekaru takwas da haihuwa wanda ba a bayyana sunansa ba ya rasu ne a tsakiyar daren kirsimeti ranar da aka binne ɗaya yarinyar a ƙauyensu da yake ƙasar guatemala 'yar shekaru bakwai ta mutu lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar hukumar kula da kan iyakokin amurka ta ce yayin da yaron da mahaifinsa suke tsare ranar litinin jami'an sun ce sun ga alamun yaron ya nuna wasu alamomin rashin lafiya likitoci a asibitin da ke almagodo new mexico sun duba shi suka kuma gano cewa yana fama da zazzabi da mura suka kuma rubuta masa magunguna suka sallame shi a ranar litinin da daddare zuciyarsa ta, ta ringa tashi ya fara amai aka mai da shi asibiti inda ya mutu a tsakiyar daren kawo yanzu ba a iya tabbatar da dalilin mutuwarsa ba sai dai jami'an kan iyakar sun ba da tabbacin gudanar da cikakken bincike babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin amurka bayan da shugaba donald trump ya tabbatar jiya talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati har sai an samar da kuɗin da za a gina katanga tsakanin iyakar amurka da mexico trump ya yi da'awar cewa dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda aka tilasta wa zama a gida saboda tsadar saboda tsaye harkokin gwamnati su ma suna son a gina katanga duk da rashin wata kwakwarar shaida ko hujja da za ta goyi bayan ikirarin nasa a ranar litinin trump ya ce tilas ne 'yan jam'iyyar democrat su kawo ƙarshen wannan lamari yayin da wasu kuma shugabannin jam'iyyar democrat a majalisar dattawa da ta wakilai suka ɗora wa trump alhakin jefa ƙasar cikin rudani shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir ya faɗa wa taron magoya bayansa jiya talata cewa wannan ƙoƙari nasu na fitowa da suka yi domin su saurare shi ya aika saƙo ƙarara ga waɗansu waɗanda ya kira masu cin amanar ƙasa da lalata kayan gwamnati da kuma sojojin haya da ke zanga-zangar ƙin jinin gwamnatinsa wani hoton bidiyo da ake ta yaɗawa a kafofin sada zumunta ya nuna dandazon mutane suna zanga-zanga a khartoum babban birnin ƙasar sudan ranar talata suna adawa da matsin tattalin arziki da suka shiga yayin da suke kira ga shugaban da ya sauka daga mukaminsa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan kiwon lafiya na ƙasar Zimbabwe ya sanar ranar jajiberin Kirsimeti cewa babu wani ɗaya daga cikin likitocin da ke yajin aiki da zai samu albashinsa na wannan wata na Disamba. Barazanar da likitoci suka ce ba za ta sa su janye yajin aikin da suka shafa kusan wata guda suna yi ba. Likitocin dai sun fara yajin aikin ne tun ranar ɗaya ga watan Disamba inda suke neman gwamnati ta samar musu da kayan aiki na zamani ta kuma rika biyan su albashi da dala amurka likitocin sun ce asibitocin zimbabwe suna fama da rashin fasahar zamani magunguna da kuma kayan aiki da za su kare lafiyarsu an saki tsohon shugaban kamfanin nissan greg kelly daga gidan kurkuku a kasar japan jiya talata bayan da wata kotu a birnin tokyo ta yi watsi da bukatar masu shigar da ƙara na ci gaba da tsare shi kotun gunduma ta tokyo ta sake shi bayan da ta saka kudin belinsa a kan dala amurka 636 keli ya shafa kwanaki 37 a tsare bayan an kama shi ana tuhume shi da rashin faɗar gaskiya akan kuɗin da ya biya shugabansa da ya zabge da dala amurka miliyan 44 Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla har yau dai ana ci gaba da gudanar da bukukuwan kiristimeti a fadin duniya ranar da mabiya addinin kirista suke tuna ranar haihuwan almasihu isa wakiliyarmu hawa umar ta aiko mana da rahoto daga abuja In the name of Jesus Christ, therefore, with grace of the Lord Jesus Christ, 25 ga watan Disamban kowace shekara ne mabiya addinin Kirista ke gudanar da bikin Kirsimeti a duk faɗin duniya. An ware ranar ne domin bikin tunawa da haihuwar Yesu Kiristi. Tsohon shugaban matasan Kirista na Najeriya, Pastor Simon A.S. Doli, ya bayyana mahimmancin wannan rana ga mabiya addinin Kirista. Babban rana ne domin kowanne Kirista a duniya baki ɗaya sun dogara ga shi Yesu Isa Almasihu. shi wanda addinin krista ma da sunan shi aka fara krista wato mabiyin annabin isa almasihu ne hmm. mabiyin kristi aka ce da su krista kuma wannan lokaci ne wanda ya kamata mutane su yi rayu da ta dace da irin abin da shi yesu ya yi a duniya lokacin da yake raye to me ya kamata mabiya addinin krista su yi a irin wannan rana ba ranan cewa a je a yi shaye-shaye ce ce bane wannan rana ne da ya kamata a nuna godiya ga ubangiji kuma a tallafa ma wa'anda su ba su da shi su da kuma wanda ba su da mazaje ko matayensu duk mutane da suka cikin matsala. Bukola Agbini da ke zaune a garin Abuja ta faɗi yadda ta yi bikin Kirsimeti na wannan shekarar. Na just decide wai zan siya a gida in yi tunani sober reflection akan aihuwan Yesu akan komai da ya kawo mana a season din nan. So Christmas shekarar nan for me was just about sober reflection. Ke biki je ko ina ba ko coci biki je kin dan yi addu'a ba? Ban je church ba na zama a gida. To dama komai da komai a gida. To dama mutum zai iya yin haka ya zauna a gida ya yi tunanin abin da ya kamata ya yi da kuma tunanin wannan ranar kuma ya yi addu'o'insa a gida? Eh zai iya ba dole bane wai sai an je church ko kuma a je public gathering ba ba mm. dole ba. Ko yaya za a kwatanta bikin Kirsimetin wannan shekarar da shekarun da suka gabata? Ita ce tambayar da na yi wa wasu mabiya addinin Kirista da ke zaune a babban birnin tarayya Abuja. Sunana Monday Bitrus, Yesu Almasihu ya shigo duniya ta wuri shigonsa cikin duniya ya kawo mu salama shine ya sa muna celebrating Christmas kuma na biyu shine ranar da aka haife shi da ya kawo salama cikin duniya shi ya sa muna celebrating ranar Christmas. Sunana Joseph Yohana. To wannan shekara gaskiya ya bambanci ya yi bam da mu gwada wa Allah muna nan bikin haifan mai ceto shine Yesu so kuma gaskiya mun gode Allah da ya kai mu shekara dina lafiya har mun gansa har mun shi lafiya ba wani abu da ya faru so mu wa Allah mun gode da mutane ma sun tafiya sosai kuma an samu an shi lafiya ya yi bam da sauran shekaru gwamnati ta bada hutu har zuwa ranar laraban nan

a jamhuriyar nijar kuma mahukuntan kasar ne suka tabbatar da matakan tsaro na musamman domin ba mabiya addinin krista na kasar dama su yi bikin sallarsu na kirsimeti cikin salama ga dai haruna mamman bako da rahoto daga birnin kwanni ci gaba da shagulgullon sallar kirsimatin bana kenan a garin birnin Kwanni tun daren 24 har zuwa daren jiya 25 washe garin yau 26 ga watan Disamba wannan shekara 2018 mai ban kwana. Sai dai saɓanin shekarun da suka gabata 'yan sanda ne a cikin ɗamara da waɗansu a farin kaya hukumomin ƙasar suka iza a zagayen dukkan majami'un ƙasar inda aka gudanar da sallolin domin baiwa kiristocin jamhuriyar Nijar damar yin yin ibadar su cikin kwanciyar hankali da salama. Pasto Abubakar Musa shine shugaban haɗin gambizar majami'in Kiristoci na garin birnin Kwanni. To abin da za mu ce ma hukuma sai dai mu ce ma hukuma mun gode. Kuma hukuma daga Allah ne. Kuma Allah shi ya umarta a kafa hukuma su zama matsala a cikin dukkan inda mutane suke. Kuma su Allah shi da kansa ya bada wani umarni kuma an aza su kuma hukumanci da suna aikin su kuma tare taimakon Ubangiji Allah. Kuma mun gode bisa ga wannan alherin Allah a cikin wannan lokaci da kuma an tsara shi cikin daidai da ya kamata eh wanda yake nuna muna gaskiya mu kasance cikin kwanciyar hankali kuma mu yi ba tare wani ɗarɗar ba ko ta fargaba garin birnin kwanni na tsakiyar jamhuriyar nijar a cikin jihar tawa yamma maso kudancin kasar iyaka da jihar sokoton tarayyar najeriya inda a kwanakin baya gwamnan jihar sokoto ya tabbatar da cewa waɗansu mutane da ake zaton 'yan ta'adda ne sun sabka a waɗansu yankuna da ke kan kan iyakar jihohin doso da tawa na jamhuriyar Nijar a cikin jihar Sokoto abinda ake zaton sawar hukumin ɗaukar waɗannan matakan kariyar majami'in a irin wannan lokacin. Sunana Madam Arzika Rakiya Musa. Mun gode ma Ubangiji domin ƙasa ta mu ta Nijar sai dai mu ce ai ta addu'a yanda Ubangiji zai kare mu duk daga tarkokin shedan. Masu tsaro sun yi ƙoƙari nasu sai dai mu ce Ubangiji Allah ya albarkace su. Tun jiya da dare har bisa yanzu suna hidima suna taimaka mana sai mu ce mun gode. Musulmi sun taya kiristocin sallar kirsimati kamar yanda ɗaya daga cikin malama addinin Islama malam Mamudu ya yi mini karin bayani. Dukkan al'ummar Kirista na duniya muna musu barkan su na sallah su kamar yadda suka zo suka yi muna barka da sallah muna azumi sannan suka zo suka yi muna barka da sallar mu idi don haka mu ma muna musu barkan su da sallar ga wannan muna fata Allah ubangi ubangiji su yi abin su lahiya su kare lafiya to dama duk abin da musulmi ke tun karo da shi shine alkur'ani to qur'anin ma ya tabbatar kiristoci su an mafi kusa ga musulmai kenan yan uwanmu ne kuma tarihi ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka matse shi a makka ya turo sahabai ne daga makka zuwa habasa su iske malamin kirista nan shi ya karbe su su abu jahil kafirai makka suka zo suka biyo shi ga su abu sufyan kano a kama su a maida ya ce a shi ba zai bada ba waɗannan shagulgullan na sallolin Kirsimati da suka haɗe da sallolin shiga sabuwar shekara ta da goma sha tara mai zuwa za a ci gaba da su in ji fasto abdulbala wato waɗanga shagulgula suna cikin tsari game da muna tuna game da ranar haihuwar annabi isa alaihi wasalam eh, wannan hidima mun su mata daga yanzu har ma zuwa kusan shiga sabon shekara za mu ciya duk cikin wannan sati ana ta hidimomi ana ta murna

waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe biyu ne da minti goma sha bakwai na dare ga kuma shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. A makon da ya gabata, mun yi bitar sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2018 wadda shugaba Muhammadu Buhari ya kisa hannu bisa wasu dalilai da suka jibanci zaman lafiyar ƙasa. A yau, za mu ji menene bambancin dokar zaɓe ta shekara 2010 da ta shekara 2018 wacce aka gyara. Ku biyo ni. Muna tare da babban bako na mai fashin baki a kundin tsarin mulkin Najeriya, barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Ina maka maraba da zuwa. Menene bambancin dokar zaɓe ta shekara 2010 da wannan ta 2018 da aka gyara? Na farko dai wato ba dokar zaɓe ne ta da ba ita ce dokar zaɓen ta yanzu an yi ta a shekara ta 2010 a lokacin nan da aka yi ta ita ta shirya zaɓe da aka yi na shekara ta 2011 wanda shugaba goodluck jonathan ya nasara kuma bayan nan da wannan doka aka yi amfani aka yi zaɓe na shekara ta 2015 wanda shugaba muhammadu buhari ya nasara da wannan dokar zaɓen ne kuma muke tsarin za a yi wannan zaɓe na shekara da muke tunkara gaba ta 2019 to abin da ya faru shine an ba da dama ƙarƙashin hurumi na dokar zaɓe ta ƙasa na cewa ita hukumar zaɓe tana da dama bullo da tsare-tsare waɗanda in ta bullo da su za a iya amfani da su domin a yi samu zaɓe na inganci to ɗaya daga cikin abun da ta bulo da shi shine na'urar tantance katin mai zaɓe bayan na'urar tantance katin mai zaɓe ta bulo da cewa kuma sai an tantance mutum sannan bayan an tantance shi zai je ya bi layi kuma daga baya na layin yin zaɓe bayan nan kuma ta fito da tsare-tsare na bayanin cewa idan an yi zaɓe aka gama kamar misali a wannan zaɓe na 2019 ta bullo da salon cewa ba a so mutum ya je da wato waya ta sadarwa a kusa da wajen zaɓe duka waɗannan hurumi ne wanda doka ta ba hukumar zaɓe ta shiryo tsare-tsare na fasaha wanda zai samu a yi zaɓe na adalci amma barista akwai waɗanda suka garzaya kotu akan wannan na'ura aiko menene kotu ta ce ne kotu ta yi furuci cewa amfani da wannan na'ura ta tantance katin zaɓe baya cikin hurumi na zaɓe to saboda haka bayan nan kuma wasu suka kawo korafi na cewa bai kamata a ce za a hana mu mutum dama ta yi zaɓe ba a sabili da wannan na'urar ta lalace domin tun da dama ba wai cikin hurumin doka na wajibci na ka'idojin zaɓe to bai kamata don ka zo da katin ka na zaɓe amma kuma na'ura ta samu tangarɗa ta iya tantance katin ka ba a ce kar ka yi zaɓe to irin waɗannan abubuwa suka taso suka taso shine su 'yan majalisar dokoki na tarayya wanda suna da hurumi a sashe na hudu na tsarin mulki da sashe na goma sha ɗaya da sashe na hamsin da takwas da sashe na hamsin da tara na tsarin mulkin najeriya na su yi dokoki domin gyara al'amuran najeriya to su ne suka tattara suka shirya kundi na cewa sabuwar doka wato a yi mu waccan gyara a samu sabuwar doka wadda za ta tattara duk waɗannan matsalolin da aka yi la'akari da su a baya a yi gyaran su ɗaya daga cikin abin da suka kawo a nan wurin shine za a yi amfani da na'urorin zamani wala Allah masu aiki da kwakwalwa ko masu aiki da wutar lantarki za a yi amfani da na'urorin zamani wajen harkar zaɓe ɗin ma'ana wannan na'urar tantance katin eh, mai zaɓe kin ga za a samu halascin amfani da ita kenan na ɗaya kenan na biyu kuma za a iya amfani da wasu injina ko kuma mashin mashin waɗanda za su iya taimakawa wajen tattaro alƙalaman bayanai na zaɓe wanda daga ƙarshe za a fito da alƙalama waɗanda suke daidai wanda zai taimaka wajen takaita lokacin da ake ɗauka na daɗewa kamin a faɗi sakamakon zaɓe don da yawa za ki ga a wani lokaci sakamakon zaɓe zai ɗauki kwanaki da dama a ce ana jiran sakamako wanda zai sai an haura kwazazzabo da rafi da dutse da ruwa da sauransu to irin wannan duka in akwai na'ura za a iya a tura kai tsaye a dokar shekara dubu biyu da goma ɗin da ka ce za a yi amfani da ita bata ba da daman amfani da na'ura ba me kuma dokar ta kunsa ne wannan sabuwar da aka yi to shine a wannan gyaran aka kawo wannan bayan nan kuma sai aka kawo cewa idan aka zo kamin a fara zaɓe to ana buƙatar duk waɗansu waɗanda suke wakilan jam'iyya ne wato ejen ejen sai zama sai sun duba sun tantance kayan da za a yi zaɓe gaba ɗaya sun kuma sa hannu a takarda sun amince sannan a fara zaɓe to nan wurin akwai matsala domin idan dan wata jam'iyya ya san ba zai ci ba yana iya zama hutsu wala Allah ya ki zuwa wurin ko kuma in ya zo ya ki sa hannu daga nan aka zo aka yi zaɓen sai ya ce ai an karya ma wannan tanajin hurumin dokar zaɓe saboda an ce dole sai sun tantance shi kuma bai sa hannu ba kin ga daga nan an samu matsala ta ɗaya kenan bayan nan kuma suka ba da dama cewa a kowace runhon mazaɓa daga nan take a ba da sakamakon zaɓe wanda a yanda dokar take a yanzu shine ba wani mai hurumin ba da sakamakon zaɓe idan an zo sai hukumar zaɓe ta ƙasa ko da ka tattara wakilanka wato ejen ejen sun zo da alƙalama an yi lissafi ga ƙuri'un ku. to ba ku da hurumin cewa hukuku ci. duk da wannan bayani da kai na'am wani hurumi ne shugaban ƙasa ya amfani da shi to na kin sa hannu a wannan dokar da aka gyara eh to a tsarin mulkin najeriya sashe na hamsin da takwas sakin sashe na uku shine ya ce idan aka yi doka to sai a tura mu shugaban kasa idan aka tura mu shugaban kasa sanan sashe na hamsin da takwas sakin sashe na hudu ya ce to a bashi kwana talatin idan aka bashi kwana talatin din nan wala Allah eh, in ya sa hannu alhamdulillah in bai sa hannu ba ko ya rike hannun shi to zai zama a dauke ta daidai da ya ki sa hannu ko kuma ya dawo ya ce ba zan sa hannu ba to wannan sai a yi amfani da sashe na hamsin da takwas sakin sashe na biyar inda ya ce za a iya amfani da kashi biyu bisa uku na yawan 'yan majalisa in suka zo su kuma sai su zauna su sake zama a kanta idan suka zauna to nan sai su ce to mun nuna fin karfi akan kyawar kujerar naki da shugaban kasa yi mun tabbatar da ita doka to daga nan ta zama doka a najeriya kuma shi kanshi shugaban kasa dole ya biyayya da ita to amma sashe na hamsin da tara sakin sashe na hudu shi kuma sai ya ce kamin wannan abin nasu ya samu wajibci na doka to sai an samu kashi biyu bisa uku na yawan ɗaukakin 'yan majalisa ba wai waɗanda suke a zauren zaɓe a lokacin da za a kaɗa ƙuri'a ba ɗaukakin 'yan majalisa sai an samu kashe biyu bisa ukun su kuma zaman haɗin gwiwa tsakanin 'yan majalisa wakilai da 'yan majalisar dattawa to idan kika yi la'akari da yanda ake zaman majalisa musamman ma kamar yanzu da yake aski ya zo gaban goshi to zai wuya ki samu rabin 'yan majalisa suna ma zuwa majalisa da yawa waɗansu na can suna fafutuka yaƙi neman zaɓen su sake dawowa ko kuma waɗanda ba su samu tikitin jam'iyyar su ba suna can suna tsare-tsare da shirye-shirye na me za su yi idan zangon majalisa ya kare tun da ba za su dawo ba to da yawa za ki ga zai wuya a iya samun wannan kashi biyu bisa uku na daukakin yan majalisa din bayan nan kuma majalisa ta rabu biyu waɗanda suke a karkashin jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar apc sun hawo kan kujera sun ce ai ɗinke suke su da duk inda muhammadu buhari ya sa hannu nan suke to kin ga zai wuya a iya samun wannan maslaha din ta fuska. syariah To amma ba shugaban kasa ya bada dalilansa kwarara guda biyu ba ko? Shi bai ki waɗannan gyare-gyaren ba. Ya ce gyare-gyare ne eh gyare-gyare ne masu kyau to amma a yi la'akari da cewa an kawo su ƙurarren lokaci. Da lokacin da aka kawo duka ƙasa da wata biyu kamin zaɓe ya za a yi a ce har za a samu na ɗaya dai a kawo waɗannan na'urorin a yi oda su har a shigo da su. Na biyu an shigo da na'urorin nan a ilmantar da jami'an zaɓe akan yadda za su yi tafiyar da harkokin na'urorin nan. na uku kuma a horar da jami'an jam'iyya gaba ɗaya su ma fahimci na'urorin su yi amince da su su tabbatar cewa ga yadda suke idan za a yi wani a gizo da na'urorin ga hanyar da za su dakile da sauransu do a ilmanta da su na uku kuma a samu kafofin wayar da mutane kan jama'a wato jam'iyyu da kuma kamar hukumar national orientation agency a samu su ilmantar da jama'a wato masu zaɓe su kansu babu isasshen lokacin da za a yi haka bayan nan kuma idan aka samu matsala da irin waɗannan waɗannan na'urorin ba a yi tanaji na menene maganin wannan ba idan kika la'akari da kamar ƙasar amurka har yanzu tun da aka zo aka samu matsala irin wannan a zaben shugaba donald trump na america mai cin hawa yanzu to har yanzu an har ma ya kai ga ya zama magana ƙasashen duniya mafi girma wato tsakanin ƙasar rasha da china da america ana ta cece ce ana musaya yawu akan irin wannan abun to idan ta same mu mu da muke ƙananan ƙasashe su da su suke makero da na'urorin suna da wannan matsala ina ina ga mu waɗanda suke yan kamasho ne kawai zuwa za mu yi musu to irin waɗannan ya ce akwai amfani da irin wannan na bukata a samu zango mai tsawo da mutane za su ilmantu a samu atisaye da kuma horo isasshe wanda yake za mu fahimci na'urorin mu san yadda za a yi amfani da su maimakon kawai a do da abu a ƙwararren lokaci ya ce to saboda haka in har za a yi wannan to sai a yi a kawo shi bayan zaɓe na 2019 wanda yake daga nan akwai isasshen hurumi na kusan shekara uku ko hudu da za a ilmantar da jama'a jam'iyyu su san makama abun jami'an hukumar zaɓe su san makama abun shi abun da ya kawo kenan ya ce ba zai yiwu yanzu a yi wannan abun nan din ba. Yakacin abin da lokaci ya bamu damar kawowa kenan. Idan Allah ya kai mu lafiya a makon gobe, Za mu tattauna batun ko wannan majalisa ta takwas za ta iya amfani da karfin ikon da kundin tsarin mulki ya bata wajen amincewa da sabuwar dokar zaben. A madadin bakonmu, kwararre mai fashin bakin kundin tsarin mulkin ƙasa, barista mai nasara kogo Ibrahim Umar, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake fatar mu shiga sabuwar shekarar miladiya lafiya. Amin. To madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. Baba labaran a takaice. Rundunar tsaron Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda goma sha uku sakamakon wani kwantan bauna da waɗansu da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka yi masu kan titin Maiduguri zuwa Damaturu. yanzu haka an sake samun wani yaro ɗan ƙasar guatemala da ya mutu yayin da yake tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar ƙasar amurka yaron ɗan shekaru takwas da haihuwa wanda ba a bayyana sunansa ba ya rasu ne a tsakiyar daren kirsimeti ranar da aka binne ɗaya da ɗaya yarinyar a ƙauyensu da yake ƙasar guatemala ya shekaru bakwai da ta mutu lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar Babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin Amurka bayan da shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin har sai an samar da kuɗin da za a gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico. duka-duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan safiyar sai kuma can wato da hantsi kenan misali karfe 7 agogon najeriya 8 agogon ghana za a je wato 7 agogon ghana 8 agogon najeriya za a je mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen wasu na muryar amurka musamman ma muhammad hafiz baballe da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato malam sidi kenan. nan da kuma injiniyanmu na wannan safiyar wato Craig Barnes. Baba ya koma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai da hantsi. Assalamu alaikum. VOA Afrique. Le monde